Wato jama'a yau kuma mun zo a kan Life Radio Ministry saboda mu kawo muku labarin rai. To wato jama'a ni dan wanku ke kawo muku wannan labari. Sannan mu yi addu'a ko dai mu kawo muku maganan Allah ina ma Allah roko ya fa maka zunubi ya gyara maka bukata ya baka zaman lafiya. ya bari abin da kake yin duka ya zama maka amfani in kana jin maganan ga allah ya bari ya zama maka amfani allah kuma ya yafa maka zunubi kamar yadda ka yafa danwayenka zunubansu su allah jara maka bukata allah ya bude muna zuciyarmu ya bari mun ji maganansa ya zama muna amfani da muna wannan roko da sunan yesu amen Hallelujah. Jama'a kamar yadda na sai na gaya muku za mu karanta littafi daga Luke chapter 16 sai mu karanta verses 19 to 31. A wurin za mu ji wani misalin da Yesu ya gwara muna da batun wani sarki da ke zauna wani gari da kuma wani talika. To a lokacin Yesu Kristo ya gaya mana kaman akwai wani sarki da ke zauna a wani gari. To da wannan sarki mai arziki ne kuwa yana da abin da yake son duka, abin da ke cikin duniyan ga duka yana da shi, ba abin da ke dame shi. To da wannan gari kuma akwai wani talka kuma sunan si si talkan kuma yana da garin nan bai da komi, ko dai abinci kuma bai da si. Ya kara zuwa a gidan sarkin mai arzikin a wurin yake ci abinci da in ya zo wurin sarkin nan da abin abincin da ya tsoron da yake fara a kasa shi ne yake ci to da kare kunan sarkin yana fada da su da abincin da ya faru kasa to wato shi ne bai dade ba shi ne wannan talaka ya mutu ta malakai aka kai shi a can aljanna a wurin gashi yana samu abin da yake so yana, zama da lahiya yana jin muryan a wurin nan shi ne bai dare ba si wannan sarki kuma si kuma ya mutu sai ni aka kai shi jahannama to daga bayan ya daka daga idon shi ya gin kaman wannan lazuron da dama da nake a kasa wannan lazarus da ke ci abinci da gida na gashi saya aljanna tare da annabi ibrahim suna jin daɗi a wurin nan to shi ne ya cire annabi ibrahim ya ce masa kaman kage mutum da kai saya da kai saya da kai a dama gida na ke ci abinci saboda ka ce masa ina jin yunwa nan ga bani ruwa dan in saboda sha to shi ne annabi ibrahim ya gaya ma wannan sarki mai arziki ya ce ma ka tuna kamar lo a da'an da kake a cikin duniya abin da kake dama ne kake ji ga si ma yau dai si lazo si ma yana nan abin da ya gan dama ne yana ce kai kuma baka da wani da bayan haka bai iya kawo maka wani ruwa ka sha wurin nan waɗanda suke nan ga ba su iya su zo wurin da kake nan da kuma kun da kuke wurin ba ku yaka zu wurin da muke ga domin akwai wani ramin da ke tare da mu waɗanda suke nan ban suna so su zo wurin ba su yi ko dai suna so ma saboda haka ba mu iya mu ka ba wanda zai iya baka wani abu wurin na to ne sarkin ya ce ma annabi ibrahim inda ya haka ne ka aike lazarus ya kai can kasa ina da iyaye wurin nan ya gaya musu irin wahalan da nake yin nan in ba haka ba su kuma da bayan suka mutu za su zo na ne si annabi ibrahim ya ce ma wannan mutum kaman suna da cikin duniya akwai maganan allah wurin nan akwai malamai da waɗanda suke maganan akwai annabawan da ke maganan a cikin duniya bari su ji in ba su ji ba wani ya tashi wani ya koma daga mutuwa kuma ba za su ji ba to da bayan haka da kamata abin ya kamata ni da kai mu koya ni mutumin kana da cikin duniya ba shi kenan ba akwai waransu mutane suna da cikin duniya ga suna tama kaman su ni komi su suke saboda suna da kuɗi suna da komin da suke so ni sun manta da Allah sun manta da gobe ciyama sun manta da batun sarya dai akwai wani ranan da ke zuwa da aka mutu akwai wani ranan da ke zuwa da aka sai a gaban Allah akwai wani ranan da ke zuwa da a tambaye ka abin da ka yi a wannan cikin duniya abubuwan da kake da shi nan arzikin da kake da shi nan da ka yi da a tambaye ka abin da ka yi da shi Allah dukan abin da kake da shi na Allah ne ko abin da kake cikin duniya ga na Allah ne kudin da kake da shi na Allah ne abin da kai da da arzikin da ka duka gobe ciyama za a tambaye ka za ka nuna ma Allah irin abubuwan da ka yi da kudi da karfinka ka ba arziki ka dai ba da wayonka da iliminka da abin da ka yi da kanka da kanka duka da ka sai a gaban Allah ne a tambaye ka. Wannan mai arziki ya manta da Allah, ya manta da gobe, ya manta kaman akwai mutuwa. Ba, musen, ba wanda ya san ran da za ka mutu. Mutuwa ya iya zo ko wani, rana. Ba, bai daidai ba muka ji batun coronavirus ba mu sanin ba kaman akwai wani abun da zai zo da batun coronavirus ya gwara muna kaman ba arziki ba mai karfi ba mai wayo akwai waransu da suke da wayo sosai sun yi abin da za su yi duka ba magani coronavirus ka gani in ka tama ba allah ne in ka manta da allah ne bari wannan coronavirus ya tuna ka kama akwai Allah akwai wani abun da ba ka yi ka yi da kudinka kudi bai ba ka rai da bayan kudin duka za ka mutu akwai waɗanda suke da arziki da yawa suna mutu talka kuma suna mutu wannan magana ya tuna, ya tuna muna kaman da zaman duniya mu zama da hankuri sai hankuri mu ta ji taushe mutane mu ta yi abin da ke da kyau abin da allah ke so mu yi kai mu zama da kai mu abin da muke yi muke so ni muke yi mu ya kamata mu yi abin da allah ke so mu yi wanda ke ji na ya halinka yake unguwan da yake ya mutane ke ganin ka? kana taimake mutane ka taba yi wani abu mai kyau ne ko dai saboda kai kana da abin da kake so ni baka ba irin ba ka so ka tamke wani wani wani na cikin wahala ba ruwanka da mesi haka ne halinka yake ka yi tunanin wannan mutumin shi sarki ne da kuma mai arziki ne da bayan mutuwa bai kai da komi ba ya bar duka a nan a kasa haka ne ko duka mu damu kai damu bari abin da muke da shi duka gashi a can jiha ma yunwa na jinsa ba magani ba abinci ba ruwa a sha sai yana rokon lazarus ya ba shi ruwa kawai ya sa amma wanda zai yi ba shi ba wanda zai yi ba shi ruwa ya sha a wurin bayan mutu ba su shi nan ba da bayan ka mutu kuma ba ka yi ka tuba da zunubanka yanzu ne ya kamata ka yi amma kana da karfi yau ka yi wani abu mai kyau da si kana da wayo ne ka yi wani abu mai kyau da si kana da kuɗi ne ka yi wani abu mai kyau da si kana da abinci da yawa ka taimake wani haka ne an ke so mu zauna da juna haka ne an ke so mu zauna in kana tama kai kana da saboda kudin ka kai ka yi abin da kake son duka to akwai wata rana na zuwa baka ya ka yi abin da kake son kuma mutuwa dai zo ya kusa ma da mu domin ba mu sun ran da za mu mutu ba maganan allah na gwara muna yau masu ji na sai ka tuba da zunubi inda dai halinka haka ya kake ka tuba da shi Allah dai kullum in ka zo wurin Allah zai maka gafura ne yana jiranka ne Yesu Kristo si yana jin taushen mutane wanda za ka zo wurin shi duka ka yi tuba da zunubanka zai ji maka taushe ne wanda za ka zo ka ce yesu kristo ni dan adam ne ina da zunubi na sani saboda zunubi ka zo cikin duniyan ga na yi maka tuba yafe ni zunubana duka zai ji e maka taushe ya yafe maka zunubi da bayan wan da bayan haka da ka zama mutumin cirici da ka zama mutumin mai kyau ne da bayan kai wannan addu'a sai ka bari sata ka bari abin ilin halin da bai da kyau duka sai dai ka bari bari abubuwan da ba kyau duka da ka bari wanda ka ji na kafin Allah ya fa maka zunubi ya kamata ka yi wani addu'a guntu tare da ni ni ne ina da zunubi na sani kuma saboda zunubi ka zo cikin duniya ina maka roko ne ya fai mini na duka na bude maka zuciya na shika ta zama tare da ni na bure maka rayuwa na shika tare da ni ka yi amfani da ni ka yi amfani da abin da nake da shi duka na baka anya yau na wannan roko da sunan yesu kristo amen hallelujah da bayan ka yi wannan addu'a allah ya yi maka gafara ka zama mutumin sabo ne ka yi abubuwa da ke da kyau bari sata bari abin da kake yin ba duka don an bari to jama'a mun gamu nan inda akwai wani abin da za ka tambaya ne ga nan ba na sai ka cira ni 0249251594 0249251594 watan jama'a assalamu alaikum